Eh, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓa batun matsalar fyaɗe da ya addabi al'ummanmu amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya. inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe kuma a 'yan kwanakin baya-bayan ma lamarin ya zama ruwan dare sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ƙarashin hirar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wani masani kan ɓangaren kimiyyar ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan Adam. To, wayansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga faɗa cikin wannan tarko? so matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu ta mu masana eh, ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin kwakwalwa yawanci a iya nazarin da muka kowa iya binciken da muka yi wanda ake yi mafi haɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantan su ma'ana na kusa da su hmm. ila ko abokanan ɗan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamancin haka mafi akasari a cikin kashi ɗari wanda daga an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu yaɗe gaskiya kalilan ne gani kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza kamar yadda faɗa muke da farko ba mata su ake tsaye ba har da maza ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu ya kasance kansu su cimma baƙi ma'ana baƙin fuska in muka ce baƙi a nan muna nufin wanda ba wanda ba ɗan gida ba kamar ko abokin yaya ko abokin ƙani ya zo sai ka shi da yarinyarsa ko ka kyale shi da yaron ka ya zama yana wasa da shi kai ka saka sake saboda kaya da dai domin lalle a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata sai zama na kare zama iyaye sun bar baki suna hudda da ƴaƴansu ko kuma su su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mun kaza sun cewa makwabtan nan nasu yana da wasu ɗabi'a na pedophilia ba ma'ana yana da sha'awar daga cewa gashi ta gaya da iyali magidanci yana da 'ya'ya amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar na ga cewa ya karɓi ƙananan yara to lalle matakin farko da ya kamata ya ɗauka shine zama na basu cika sakin ƴaƴan su kara zube ba musamman mu anan nahiyar arewa take yawanci muna sakin 'ya'yan mu mataki na biyu shine iyaye zama suna sanar da ƴaƴan su munin wannan aikin Zan gane cewa eh, in kina da ƴa mace ko kina da ƴa mace lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsorata ka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi na ka zo ka yi abu makamanci kaza ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka dauki ba san ko kina saurare ina sauraron ka um to iyaye ya kamata su mm. sa ido akan ƴaƴan su sosai zama ko da suna tare da ƴaƴan saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wake ga wata ma ila in ta fita ba ta san inda ta bace wani abu ya faru da ko maybe mashin ya bige ta ko kuma gashi an kama wani mai ita ta sannan hankalin da zai dawo cikin cewa a ita fita kun ga wannan sakaci ne wanda iyaye ya kamata ya zama suna kula sai abu na ƙarshe shine iyaye da zama sun kasance masu biya ma 'ya'yansu bukata in in ita ce tana son abu kaza in kina da hali to yadda zaki ke zama kin iya mallaka mata saboda yawanci masu yin wannan ɗabi'a suna yaudaran yara ne a zo yi ne a biskit ne a kaza ne sai a ga yaro a shigar da shi inda ke kamata A ki tayi sai abin da ya kamba abin da ya faru zai faru to yawanci zama iyaye suna biya ma 'ya'yansu bukatu duk lokacin da bukatun hakan ya taso wannan kusan ina da ci a takaice ne matakan da ya kamata mu dauka gurin tsare yayan haka ne to malam me zaka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi mafaɗe din ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi haƙuri eto eh don wannan ya zama mana zan ita ruwan dare ba da faɗa yawanci in abu ya faru kake ga an ce a'a an yarinyar za ta rasa mijin aure ko wani abu makamancin haka kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama ne ya ya yawaita wanda yanzu in sha kusan a ƙasa ya zama abin da kowace gwamnati ke ƙoƙarin daga ta magance ba state government ba har zuwa federal level in mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar kaɗe za a kama su kuma hakan zai sanya su daina wasu wasu kuma hakan bai sanya su daina ba ila sai sun ga cewa za su zauna a gidan yara cikin dindin amma akwai wanda in aka kama su lallai suna dainawa kuma in zaman ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin bacin a cikin ran shi wanda hakan har zai iya sa idan mutum ya yi atentin ya yi suicide ma'ana ya kashe shi wanda ba mu fatan haka to yawanci ba shirin ne ya kamata ba duk lokacin da aka kawo mai ko da ko naka ne lalle ɗabi'a ce wadda wani a a cikin zuciya shi ne ko da an hukunta shi ba zai yi na so abin da ya kamata shi ne a kibance shi daga cikin mutane a kai shi inda ya kamata a hukunta shi to yawanci muna yin kira duk wanda ya zama na aka bi maganar fyaɗe da ba ta shi saboda in kana tana a bai shafe ka kamar mu yawanci nan bangaren arewa ga ana da ma'ai abu bai shafe ni ba ba ai ba nawa a ba ɗana ne in bai faru da ɗanka yau gobe zai iya faruwa da ɗanka hmm. to ka ji cewa in an taɓa ɗan wani ɗanka aka taɓa shi fyaɗe zai iya faruwa da kowa zai iya faruwa da kowa na ƙara mai wata zai zama na kan mai shiru ya zama na ana yin shiru hakan zai iya sa su wanda ake haɗin su shiga cikin wani hali wanda ba haka muke so. Thomas masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da Salomon Abo da haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu.